sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Asima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara shirin ya mayar da hankali game da cuta ko kuma larurar katsewar laka wato spinal cord injury larurar da a baya bayan nan alkalma ke nuna yawaitar masu fama da ita a sassan najeriya walau sakamakon hadarin mota ko rikici da ma sauran dalilai yayin bikin ranar wayar da kai game da larurar ta katsewar laka da ke gudana a kowane wata na satumba a wannan karan an yi wa ranar take da kawar da turzuma a matsayin hanyar kawar da katsewar laka masana sun ce baya ga haɗurran mota hanyoyi da dama na haddasa wannan larura ta laka dr yusuf abdi musau ƙwararre ne a fannin gaɓoɓin jikin ɗan adam ya yi ƙarin haske kan dalilan da ke haddasa matsalar ta katsewar laka a takaice in ka musu jimla za ka iya cewa za a iya samun ƙwayoyin cututtuka wanda za su iya shiga ita wannan spinal cord ɗin kamar yadda za su iya shiga kowane ɓangaren a jikin ɗan adam waɗannan ƙwayoyin cututtuka kuma suna iya kasance kasancewa masu sauƙi suna iya kuma kasancewa masu tsanani kamar misali kwayan cuta kamar na virus yana iya kama ita wannan laka ɗin ko kuma ana iya samun kwayan cuta na bacteria kamar misali kwayan cutan tari yana iya kama wani bangaren ta da sauransu to duk wani kwayan cuta da ya shiga wannan gurin yana iya kawo mata matsala wanda zai sa ka ga an samu matsala wajen aikinta to in ka cire kwayoyin cututtuka za a iya samun samun kuma abin da ake kira growth ko kuma kansa yana iya ana yana iya taba ita bangaren wannan spinal cord din idan ka tafi haka akwai kuma wasu cututtuka da ka iya fitowa daga jikin dan adam daga yanayin halittansa abin da ake kira ko a genetic disorders ko endocrine problems na sinadaran jikin mutum da sauransu ana kuma iya samun kai tsaye hatsari ko na faduwa ko hatsarin mota wanda zai iya kai ga yankewanta jinyar larurar katsewar laka na sahun jinya mai wuyar sha'ani matuƙa lamarin da ke wahalar da masu fama da ita da ma 'yan uwa ko ahalin da ke jinyar su wannan dalili a cewar malam Iliya Ismail shugaban masu fama da wannan larura a jihar Bauchi yakan sanya rashin fahimta tsakanin masu jinyar da masu larurar sai dai duk da halin da majinyatan ke ciki shugaban kungiyar masu fama da larurar ya ce akwai buƙatar shigar da su cikin jama'a ta hanyar ba su ayyuka maimakon ci gaba da kasancewar kasancewar su ƙarin nauyi kan masu kula da su. A irin hali na taɓarɓarewar tattalin arziki da ake fama da shi a ƙasar nan wanda zai iya ya fite ne ma yau kaga halin da ake ciki. Bare wanda shi Allah ya jarabe shi da laluran da sai an fita an nemo a kawo masa don galibi laluran da zai sa ba za ka iya motsi da kanka ba sai wani ya taimaka ma to galibi nauyin yakan koma kan 'yan uwa ne da dangi kai kanka ka zama musu kaman nauyi wanda ba haka ka so ba to muna kira dai lalle lalle da yan uwanmu su yi hakuri da mu wannan hali da muka samu kanmu a ciki mu ma ba mu so haka ba to amma jarabawa ne a ƙara hakuri da mu sannan ta ɓangaren gwamnati da su yan uwan ma inda wasu sana'o'i da za su taimaka mana koda daga zaune ɗin ne irin sana'an POS irin sana'an sai da katin waya mu ma ya zama da guduma wanda za mu iya bayarwa abin ya shafi iya girman laluran wani zai iya fita ya je ya aikin gwamnati saboda abun ya same shi da karatun shi to wannan an bar shi a cikin aiki ana taimaka masa ya je ya aikin sannan da sauran abubuwa da ya shafi gwargwadon irin eh, dama da Allah ya bamu ta iya motsin da za mu iya fi ɗora alhakin yawaitar masu fama da wannan larura talaka kan yawan haɗurran motoci a sassan Najeriya wanda ke da nasaba da lalacewar hanyoyi. Sai dai shugaban masu fama da larurar ta katsewar laka Malam Ismail ya ce hatta a wurin kwadago irin gini akan iya kamuwa da larurar. Kashi tamanin da wani abu na lalurar laka ana samu ne sakamakon aukuwan hatsarin mota. Akwai wasu dalilai wanda ya shafi abubuwa na tarzoma kamar harbin bindiga ko kuma ya zama mutum ya fado daga sama a gurin ai irin na gini ko na kafinta ko kuma wani lokaci mutum ko da akan abin hawa kamar doki hakan nan mutum ya fado to duka dai da masu yin ninkaya wani lokaci mutum ya tuma ya fada ruwa in an yi rashin sa'a ruwan bai da zurfi ya buga kansa duka ana iya samun wannan Malam Umar Musa dattijo ne kuma tsohon direba da ke fama da larurar ta katsewar laka wanda kuma ya game da matsalar sakamakon haɗarin mota. Mafi yawanci a masu zuwa taimaka ma rayuwa wurin cewa a ceci wannan a wancan ya sarkafe a yi to wurin sabida yanayi su sun zo sakamakon taimako. To amma sabida rashin tirenin ko kuma rashin gane fa'idan yadda ake taimakon sai ka gani mutum ta wannan bangaren an fisge shi da ƙarfi ko wani abu ya ya riƙe sai ga an ja shi da ƙarfi sai a samu dai a ce rayuwa to mafi yawanci irin nan ne amma yadda mutum zai kwatanta irin wannan lalura in ba wanda ya faru da shi ba ba mai iya kwatanta komai kwatancin da za ka wa mutum. Madam Esther Ladan wacce ta gamu da wannan matsala bayan da ta shiga motar direban da ya yi mankas barasa ta roƙi gwamnatin Najeriya tare da sauran jama'a kan kar su gajiya wajen tallafa wa rayuwar masu wannan larura. Asarin motar ne kuma direba direban motar ma ashe giya yake sha ya saka giyan a cikin kwalban lakasera ya ruɗe mutane da taya ya samu damuwa bai iya kontrolin ba muka ta sama soltin har wajen so biyar ya wasar da mu to da aka bayan ya wasar da mu ne aka zo aka ji duk giya a jikin sawarin giya yana magana duk gashi nan buge wallahi jinyan sai ka hakuri ga kashe kuɗi ko keke da ka ɗauka ka je nan da nan za a sa maka naka kuɗi daban saboda za a ce ba za a iya ɗaukan wani ba kai ka ci space in ka je wajen maganin ma tsada. kuma ta gashin kashi da ake cewa physiotherapy da ake yi hausa sun fi gane shi da gashin kashi ka dinga yi kenan na lokaci mai tsawo kuma ga kuɗin Sada? per visit ma ana yin sa dubu biyu ne da ɗari ɗaya muna kira ne da cewa su taimaka mana su rage mana sadan su magani su ji tausayin mu a halin da ake ciki masana da ƙwararru kan gaɓoɓin jikin ɗan adam na ci gaba da shawartar jama'a waɗanda kan kwanta a rigingine tare da umartar a tattaka musu baya saboda gajiya kan su nisanci irin wannan ta'ada da masanan ke cewa kai tsaye na haddasa larurar laka ga dai shawarwarin ƙwararren likita dr yusuf abdumisau to babban shawara da za a ba wanda suke da wannan matsala shine na farko a su kasance masu haƙuri saboda wannan abu ne wanda in ya riga ya faru ba a iya ganin canji a cikin kankanin lokaci ba sannan na biyu kuma shine neman hanyoyin musanya rayuwa wato abin da ake cewa rehabilitation iya iya kasancewa ko fannin physiotherapy ne ko kuma fannin koyawa mutum wani yanayi na canza rayuwarsa saboda ya ci gaba da yin abu mafi karanci da zai taimaka wa kansa saboda wannan matsala na lakaɗin da ya samu sannan bayan haka dole ne mutumin da ya samu wannan yanayin na ciwon laka ya ya kuma lura da wasu abubuwa nasa misali wajen kwanciya a tabbatar cewa ba a samun miki a fata saboda zai iya zama wani babban matsala abinda ake kira bed so a turance tambayar a nan shine ko ana iya warkewa ko kuma samun sassauci daga wannan larura talaka likitan namu dr yusuf abdi misau ya kara da cewa warkewa ga ciwon laka ya danganta daga tsananin ciwo din da kuma bangaren laka din da ya samu wannan wannan matsala din idan an samu misali wani kashi ne ya danne laka din kuma aka zo aka daidaita wannan kashi din zaka samu wannan matsalan ya tafi bayan satuttuka ko watanni amma idan kuma aka samu rashin sa'a aka kai ga kamar misali ita lakaɗin ta tsinke to wannan babu wani abin da za a iya yi a kai misali mutum ya fadi daga saman bishiya yana sarin itace laka din ta tsinke a gadon bayansa ba wani abin da za a iya yi a kai domin zai wahala a ce an jona ta so wannan ba a warkewa to ya danganta daga tsananin ciwon da aka samu raunin da aka samu Allah ya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama ya taimake su Tuma da duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. madadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilin mu ibrahim malam goje sunana azma bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya ƙara mana lafiya.